العليم الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu dama muke samu don ci gaba da karatu mai yauki wannan littafin da albarka da mu karshe da imam nawawi rahimahullahu ta'ala ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan daidai da kuma ba mu ikon aiki kuma nuna mata fata mutane ya ba mu ikon gujewa Allah ke mana jagora cikin abin da za mu karanta a wannan littafin da albarka idan ban manta ba satin da ya ne yi magana a kan annoba babu da ke magana a kan annoba da ya shafi tsaron duk wani ciwo da ya zama gama gari yana gari ka shiga ko kana waje ko kuma kana ciki kanka gudu jira abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi maka wa yau insha Allah ta'ala babin da za mu shiga wani babu taglib في تحريم السحر باب التبليغ في تحريم السحر هي باب النظام كرنتا إن إذا كان كرنتا شيء من باب الذكر abin da yake gabanmu na ibada a wannan wata mai albarka maluma sun ta maganganu a kai baya bukatar dogon bayani illa iyaka mu tsokaci ne mu kara tunatar da juna abin ke gabanmu muhimmi a wannan wata mai albarka na azumin tasu'a da ashura ko kuma ashura da hadi ashar kamar yadda ibn rajab alhambali ya karin bayani a littafin sa da fa'idul ma'arif yana da kyau mu kiyaye da wurin da littafi ya zo ah, daga masu littafin wata da bibiyarsa daga tambiya zuwa nan cikin gida galibi a kan yau takwas da wata gobe kuma tara da wata za ki sare da tasu'a azumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya kai ni shekara mai zuwa zan yi kamar dai yana ikrarin ali ko da bai kai shekaran ya yi ba ya dai ba da tam a kan cewa ali domin sai yana da kyau jiri kuma ashura shi ma kuma yana da kyau babban abin da aka sunan da dai shi ne yin wannan azumi a watan muharram a goma ga watan ta duk cewa abubuwa da yawa sun faru na tarihi to amma dai azumin shi ne babban abin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka samu wasu bangare suna farin ciki ya wuce hankali da masu kuma bakin ciki da ya wuce hankali kai ali suna sai aka ce ka zaɓi tsakiya kai da wani a kwasu kuma wannan shi ne mafi alkhairi shi suna bakin ciki suna damuwa sosai wajen daidaituwar ranar da rasuwan jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biya kuma daga cikin wasu kira kuma dai sai suka zama cikin shi'a wajen yin hidima da kuma biki da kuma murna a wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da kawai ya koyar da mu dai yin azumin wannan ranar in ka samu dama ka yi walillahi alhamd zai karkare maka zunuban shekarar da ta wuce da kuma wata da saura za ka samu wannan falala musamman in kai don Allah kuma Allah ya karba babban abin shi ne burkata Allah a gaba ba ko mu mai da abubuwa su zama kamar yayi ba cewa kawai in an zo abu ya zo na mawawatsi sai zama kowa yana dubin yi don a ce ba shi a ciki wani ma in yin dole sai ya nuna maka wasu ishara wasu sayin da zai nuna maka yau bai na azumi yana da kyau da Allah a gaba shi muke so ya gani shi muke so ya karba shi muke so ya ba mu lada mu rika yi domin sa mu rabu da yayi da sauransu Allah ya ba mu dace kuma mu tsaye cewa kamar yadda muke suka ci zuwa makaranta bangaren eh, da shi a suka ɗauka na tunawa da ranar bakin ciki da sauransu da yawa kuma a suna mukan kama wannan tafarki ta hanyar da ba mu an kara ba mun ga mun sun zargi ba mu an ba mun samu kanmu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga dauki wata rana da wani abu ya faru da kai da bakin ciki ko yake ya zagayo ka rika tunawa da wannan ranar ko ka rika sa shi a cikin lissafi ko ka rika sa a kafafun watsa labarai musamman rantsuwan shek ja'far rantsuwan shek albani rantsuwan maluwa da yawa ne na suna to da yawa za ka samu duk shekara ta zagaro sai ka wani ya samu hoton malam jafar yana cewa ka wani daidai rana irin ta yau aka kashe malam jafar ya yi shahada suna da shi ne masa addu'a wannan in muka yi sake zai kai mu ga bid'an da shi a suka samu kansa saboda haka dole mu kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwar ta fi kowace mutuwa zafi da kowane musulmi shi kansa ba a yadda duk ranar mutuwar ta karka tuna wannan ranar ba dan karun da cewa yau ne ranar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah bal ma tunda ya zama jiki wannan a kamar ba a daukar sa abin daukar darasi wayannan na baya bayan sun ji zaman cewa abin darasi to mutuwa darasi ce ga kowa tawawun ta samu na kusa da kai ba ta samu ba ta samu na nesa ne ba ta samu ba matukar kana raye annabi sallallahu alaihi wasallam ka kafa bi mauti wa'ika ya isa maka wa'azi ga mutuwa aka ce mu ziyarci lamura don mu rika tuna mutuwa mu rika yawan magana mutuwa dan muna dan tana jira mu إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم mulaƙa kuma shi ne abin da kake nema so ka je ka ji shi da shi to haka mutuwa tana yawon ka za ku yi a inda ba ka tsammani ko kake tsammani da haka inda ana kirjadin inda za a mutu da kowa ya keɓanci inda ya kamata ya mutu amma Allah shi ya bawa kowa inda zai mutu da sanda zai mutu da yadda zai mutu Allah ka sa mu shiga imani Allah ka ba mu ikon ajiye abubuwa inda suka dace idan za mu yi addini kullum mu rika sanya yaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sai mu dace in ba haka ba mutum ne ta faɗan ahalin suna mu kuma mun zama ahalin suna ba ka ce zama sunan ne da mu ba suna, Allah ya kiyaye Allah ka sa mu nan babu tabliri ki Ba babin da ke kautata haramcin sihiri shi ne tsafi sihiri malaman larabci suka ce ibaratun amma safiya wa ba sababu ibaratun amma khasiya wa lakum fasabahu an ce wani abu ne da ya koya kuma sanadin abuwarsa ya zama ko ta hanya ce mai sauki ko wani abu ne da ba ka filin ɗinsa ya zo ya same ka shi yasa ake cewa magana in ta yi kyau ta yi daɗi ta yi da aka yi mata wasu bayanai ko wasu waƙoƙi ka burge shi yake lallai inna min al-bayani da sihra lallai cikin bayanai ko lallai cikin waka ko lallai cikin wasu maganganu dai da wani zai gaya ba ya kama maka hankali akwai sihiri a ciki a nan ana nufin sihiri kama kwakwalwa shiga jiki ta inda ba ka tsammani da abin da zai zo ya shige ka ta inda ba ka tsammani sau sai dai ka ji ka cikin abu to fa huwa sihiri a larabci ke ya zama sihiri muhammadu al-maqdisi a wani littafi nasa alkafi yake cewa asihir azaimun wa ruqa wa uqadun yu'assiru fi al-qulub wal abdan wannan shi ta'arifin sirri a addinance a ilmance na addini yace an ce sirri ana nufin wasu kullace-kullace ne da ake kukkullawa da wasu magunguna da ake hadawa da suke tasiri a zuciya ko a jikin ɗan adam kuma lallai sihiri wani abu ne wanda yake yana yiwuwa mana ba ka cewa wai sihiri gaskiyan ne shi a kai ma da baka yadda ba zai kama ka inda ya amma wannan ya ce inda sihira haƙƙun lallai sihiri gaske ne mana za a iya ma ya kama kuma cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu ne mun sani da shi kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri naffasati fil 'uqad wa min sharri ghasikin idha hasad idha waqa'a wa min sharri naffasati fil 'uqad kaga naffasati fil 'uqad wa inna aiki ne na ba a cewa ka nemi sani da abin da babu shi a shekwa ci